Salamu alaikum. Yau da gobe muryar alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jan mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 17 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan neman shawarwari wajen masana kafin a kai matakin auratayya. jama'a muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwa domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana. Mai sauraron barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da matasa inda zamu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi ba da shawara ba da shawara wani jigo ne na zamantakewar aure waɗanda ba kowa ne ya fahimci karfin ikon wannan bangare ba wato ba da shawara ga ma'aurata ko kuma amfaninsa ba da shawara wato kansilin kamar da ake ce da shi a turanci al'amari ne wanda wa'insu al'adun sun yi nisa a wannan bangaren ta inda in har za a yi aure ko kuma ana cikin auren aka samu matsala to kafin abin ya kwabi har sai an tabbatar da cewa bayan miji da mata sun kasa daidaita tsakanin su an shigo da wa'yansu a ciki wanda wani lokaci ba yan uwa ake samu don su ba da shawaran ba akan iya samun wa'inda suka kware ko suka kware a wannan fanni na ba da shawarwari don su kawo tallafi don a samu daidaito da zaman lafiya lafiya da fahimtar juna a wannan zaure yana tare ne da malama khadija sa'ad muhammad wadda take ita ce shugaba ta ƙasa ta wannan kungiya ta babbar mace wanda suke ba da shawarwari ga ma'aurata wanda suke shirin aure da kuma waɗanda ma suka tsufa a cikin al'amarin auren sannan sai malam ismail zakar wanda yake shine pro wanda shi ma yake ba da nashi tallafi da gudunmawa a ta wannan bangare na ba da shawarwari da kuma samun daidaito tsakanin ma'aurata matasa barka da zuwa wannan zauri namu malama khadija bari in fara da ke idan aka ce ba da shawarwari shin menene wannan ma kalmar take nufi A to jama'a assalamu alaikum a takaice idan aka ce ba da shawara yana nufin mutum yana da wani abu wanda yake damun shi zai kuma je ya samu wanda ya yadda da shi ya faɗa masa ga abin da yake damun shi don Allah ya ba shi shawara ta mahanga mai kyau akan wannan abin domin a samu nasara abin da shi mutum din yake nema a rayuwarsa. Wato a samu mafita. Kwarai da gaske. Bayan sanin ma'anan shi ah, abin da ake cewa ba da shawara ne yake kawo mutum ya buƙaci ba da shawara shawaran kamar yadda kika nuna mana cewa sai idan har akwai wani matsala ko bukata ta neman shawara don samun mafita to menene ke kawo su wa'annan matsalolin da har sai mutum ya wuce daidai na nashi kurumin eh, eh, inda yake muhallinsa ya nemi shawaran wani kamar wa'insu irin matsaloli ne ake iya samu to da farko a shi abin da ake neman shawara a kansa ya danganta kuma ya kasu kashi-kashi za mu iya farawa da cewa akwai wanda abin da yake damun shi a cikin zuciyarsa ne shi kadai abin yake mai yawo to wanda da ke fama da irin wannan dole shi kadai ba zai iya ba kanshi shawara ba dole yana bukatan ya ji yaya kuma wani yake ganin wannan abin idan ya yi daidai da tunaninsa to ya zama na cewa tunanin da yake yi mai kyau ne zai iya aiwatar da shi idan kuma ya saba da tunanin da shi yake cikin zuciyan shi to zai iya gane cewa zai iya ma faɗa ma wanda yake ba shi shawaran cewa to amma da ni kaza ne nake tunani in yi to sai su hada guda biyu sai a ga to wanne ne idan aka yi za a fi samun mafita sannan kuma akwai shawara wanda wani ma shi bai san yana cikin matsala ba kai ne kawai zaka hango shi ka gane cewa yana cikin damuwa to ya mm. danganta da yanda kuke da mutum din da kuma yanayin fahimtansa zaka iya zuwa ka ce ni ko ina ganin kamar yanda naga kana kaza ko kina kaza inda zaki ta kaza da zai fi ba da ma'ana to an yi sa'a wannan yana da fahimta ko tana da fahimta za ta iya yadda mm. ta kuma gwada kuma idan aka samu nasara ta ji daɗi ko ya ji daɗin wannan shawaran da aka bashi sannan kuma akwai shawaran da shi abun bai riga ya faru ba bai kuma zo ba amma zaka iya ba mutum yadda zai zama ya shirya ma zuwan wannan abin shine kamar masarar da kika bada na baya cewa kamar muna bada shawarwari ga waɗanda za su yi aure da ma waɗanda suke cikin aure mm. kin ga wanda bai yi aure ba bai ma san menene aure ba bare ya san me zai tambayi shawara akai amma akwai abin da ake cewa a shirya mutum da turanci da ake cewa ai preparing mutum for mm. abin da zai zo idan mutum ya zo neman shawara na abin da ya shafi aure za a gaya masa menene auren meye kuma ake bukata a zamantakewan aure sannan kuma wasu matsaloli ne wanda ake ganin cewa za su iya tasowa hmm. a cikin gidan aure to idan suka taso yaya mutum zai yi ya warware ba tare da sai ya je neman shawara a daidai lokacin ba hmm. to idan mutum aka riga aka ya kintsa shi a kan haka din hmm. ran shi da zuciyar shi ya riga ya san dama irin haka zai zo to da zaran abin ya zo zai iya gane cewa tunda an ban misali an ce yanzu misali idan wani sabani ya zo tsakani na da abokin zamana ko abokiyar zamana kamata yayi na farko mu zauna da ni da ita mu kawo matsala ga kaza ya shigo tsakaninmu har ya kawo saɓani shin meye ya kawo matsala kaza ne ya kawo matsala to ya za a yi mu warware a'a nan gurin ke ne kika yi kaza da a lokacin kin faɗa min da wuri da na san matakin da zan ɗauka ita ma misali in matan ne za ta ce to in aka nuna ma misali matan cewa idan har namijin ya kawo wannan to a daidai lokacin ita abin da ya dace ta yi shine sai ta ce to ka yi hakuri lokacin ban san haka ya dace in ba amma insha Allah nan gaba in haka ya kasance ga yanda zan yi to kin ga an warware wannan matsalan to idan ka riga ka koya ma mutum tun kafin a yi aure a lokacin da matsala ya zo zai tuno cewa to ai lokacin da ake koyar da ni yadda ake zamantakewa aure an faɗi kaza eh. to ashe da naga wani abu ya zo wanda ban saba da shi ba abokin zama shi ya kamata in yi sauri in fara gaya ma saboda kai ko miji ko mata mm. duka za su iya faɗa ba wai dole sai mata ba miji shi ma miji zai iya ganin wani abu da mm. ya ga hankalin shi bai kwanta ba kuma ya san ya kamata matan ta sani ya kamata ya faɗa ga abokiyar rayuwa saboda a wurin kamar training din akwai abin da dukansu mukan koya musu na cewa duk abin da ka san cewa idan ka ɓoye wataran zai kai fatinan ka zai sani wato ma'ana abu. abokin zaman ka ko namijin ko mace zai sani mm. to ya fi alkhairi ka faɗa ma mutum a ta yanda kake so ka faɗa mai ya fahimta mm. akan sai idan ya bayyana mm. sai ka zo yin bayani saboda ba zai taba ganewa ba wannan is a psychological abu ban sanya ake ce ma psychological abu ba da Hausa wato abu ne wanda yake ya taba kamar na tunani yawa na tunani na yawa na kwakwalwar mutum saboda idan ka riga ka boye abu mutum can a titi ya zo ya gano duk yanda zaka zo ka mai bayani wai ya gane cewa ga dalilin da ya ka ba zai taba fahimta an taɓa amana yawwa saboda zai ji baka kyadda da shi ba mm. amma idan a tun farko ka faɗa kai ka san yanayin siyasa da zaka fito da shi wurin faɗa mai koda baka faɗa duka ba in ka dan faɗi kaɗan ko da ya ji wani a waje ba zai ce ai baka taba faɗa mai sai dai ce amma baka faɗa duka ba to kin ga a lokacin idan ka ce ai abin da yasa ban faɗa duka ba saboda ina gudun fitina ne mm. mutum zai fahimta tunda ya san ka ɗan faɗa yawwa to irin wannan matakan shi ake bi wurin abin da ya shafi ba da shawara daga mai ba da shawara da kuma wanda yake daukan shawara malama khadija ta yi maganganu a ciki ma har ta faɗi cewa akan sa wai siyasa a cikin al'amarin zamantakewar aure Idan dai a samu a samu zaman lafiya to ta yaya kuke bada shawarwari ga waɗanda suke neman shawara idan sun zo to wani hanyoyi kuke bi assalamu alaikum hanya na farko da muke kokari mu bi shine na farko mukan daga tattaunawan da muke yi da waɗanda suka kawo matsalolin su ko suke neman shawara mukan kokari mu fahimci menene rayuwarka saboda kuma menene tarbiyyarka kuma menene al'ada hmm. kuma menene addininka wannan abin suna da mahimmanci sosai saboda idan ba mu fahimci wannan ba muna iya ɗaura ka akan wasu al'amura da ba za ka iya ba saboda duk abin da za ka iya kuma ka ba da effort ko ƙoƙarin yi hmm. shine za mu yi ƙoƙarin mu inganta maka saboda ka yi a samun matsala shi kowane damuwa ko kuma kowane matsala yana da yadda za a yi maganin shi daban-daban amma kuma a ƙarshe abin da ake so a cimma nasara mukan kokari mu duba wa'annan al'amuran sai mu ce ok to ga yadda ka fito ga yadda kake kuma ga abin da za ka yi kuma mu faɗa maka cewa wannan abin da me ka taɓa gwadawa domin ka magance wannan matsala idan ka yi daga zan sai mu ɗaura daga labarin da ka bamu ko kuma history da ka bamu na background ɗin matsalolin ka sai mu ce to ok ka yi kaza tunda ka yi kaza bihi ba ka yi kaza bihi ba to ka gwada kaza ka kuma yi kaza ka yi kaza mu nemi kuma mu tattauna da wasu mutane wanda suke tattare da wannan matsala domin mu ga yadda za mu suka shawo kan matsalan cikin sauki kuma inganci. Wato ba kowane matsala ce ake iya warware ta nan take ba ke akwai matsalar da sai ta buƙaci lokaci. Sosai kuwa ai a ka'ida ma ina ganin a duk wata matsala da ka zo ka ce ka maɓogore ta a lokaci ɗaya gaskiya abin da muka fahimta tana iya warwarewa matsala ba ce mm. amma in dai matsala ta kai matsala da har za ka zo ka ce kana buƙatar a ai counseling ɗinka ko a baka shawara yana da buƙatar a koma a ga menene root cause ɗin problem. Wato ainihin ainihin tushen matsala in ba an warware ainihin tushen matsalan ba idan aka mata gyara daga sama wato cosmetic address a tana iya bacewa ko na fuska ne na kwana biyu ko uku za ta iya warwarewa ko da yaushe. To malama Khadija um, kafin mu fara gabatar da shirin na tattauna da muka yi kin faɗa min cewa sunan kungiyar kuma babbar mace wanda kuke da shirin rasa da yawa a cikin jihohin Najeriya shin arewaci ne kawai ko kuwa duka da kudanci. Eh haka ne sunan kungiyar mu babbar mace counseling service Mm. to a dai halin yanzu gaskiya a arewacin najeriya ne muke da rassa muna da shi a funtuwa muna da shi a gombe muna da shi a jigawa muna da shi a kano kuma muna da shi a jihar niger ga kuma garin eh, kaduna ga kuma garin kaduna nan ne headquarters din yake kuma muna fata za mu zagaya gaba ɗaya jihohin arewa dalilin da ya sa muka fi mai da hankali a bangaren arewa mm. a yanzu saboda idan kin lura mafi yawancin matsalolin da ake samu musamman abin da ya shafi auratayya da kuma zamantakewa gaba ɗaya a arewa ne muka fi samun matsala saboda yanayin al'adunmu da kuma ɗabi'unmu yanayin al'adunmu da muka taho da shi da yanzu an sauka akan hanya an daina yawanci rayuwar jimagu muke yi an saki na al'ada na na turawa kuma an kasa kwafowa da mu ba turawa ne kuma ba za mu taba zama turawa ba to shi yasa abin namu ya zama yaƙi ya yayi kwarai da gaske mm. to shi yasa muka kafa mai da hankali a bangaren arewaci kuma yawancin kudu su sun dade dama suna irin wannan al'amura wanda ya shafi wannan ba da horo akan abin da ya shafi shawarwari na kansilin eh. akan abubuwa daban-daban don ko a coci coci misali kwarai da gaske a wurin ibadansu masallatansu da sauransu zaka ga su suna da wani dan gefe da suka yi da gaske wanda ma'aurata da za a aure za a ga an yi ma'aurata don kwanan nan ma ake gaya ma da dama a ka'ida na ba da counseling musamman wanda ya shafi na auratayya wata uku ne ake ba da cikakken ingantaccen training na wanda zai yi aure na kwarai da gaske mm. to amma yanzu saboda lalacewar da aka tsinci kai a ciki na zamani abubuwa sun canza akwai wasu cocina da zaki ga su sun ma kara yanzu ya kai har zuwa wata shida domin a bada cikakken horo kari akan yadda da ake yi. Saboda sababbin matsalolin da aka fuskanta ko? fuskanta game da aure yawan sake-sake yawa ba a fahimci ma menene auratayyan ba da sauransu. To dama shi wannan tsari na abin da ya shafi bada shawara a matsayin shi na profession ana bada shawara akan abubuwa da yawa ba wai auratayya kadai ba ne. Akwai abin da ya shafi zamantakewa ko mu a nan namu kungiyar babbar mace ba wai auratayya kadai muka mai da hankali akai ba. Mm. Akwai akwai ba da shawara akan abin da ya shafi zamantakewa na iyali saboda akwai wanda zaki ga zama ake yi irin abin da ake cewa extended family da turanci wato ma'ana ana zama ba kawai miji da mata ba da yan uwa da sauran sauran mata ba ba ce zo mu zauna mm. bahaushe ya ce zo mu saba to duk irin wannan zamantakewa ana ba da shawarwari wani kuma zaki gani miji aka hada amma tsakanin matan babu fahimtar juna to shi ma irin wannan ana shiga a ba shawara kin ga ba za a ce shawara bane na auratayya tunda mata ba ta auren mata ya uwata amma zama ya haɗa su sanadiyan miji to akwai yanda za a gaya musu da za su zauna sannan akwai ah, shawara da muke bayarwa da tsakanin iyaye da 'ya'yansu idan aka samu rashin jituwa. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. shawara da muke bayarwa tsakanin iyaye da 'ya'yansu idan aka samu rashin jituwa hmm. wani zai ce dama akwai akan samu rashin jituwa tsakanin iyaye da 'ya'ya ai ya kamata duk abin da iyaye suka faɗa ya zama 'ya'ya dole su zama masu biyayya wannan gaskiya ne haka ya kamata to amma a irin rayuwar da yanzu iyaye suke ma 'ya'yansu su suka lalata wannan da ya zama yanzu iyaye za su faɗi ga abin da suke so amma yara kuma ba akan wannan suke ba zan baki karamin misali iyaye akwai waɗanda suke da al'ada misali ba sa ba 'ya'yansu aure ga 'yan 'yan waje sai 'yan gida eh. sai ya zamana cewa iyaye ku kun san al'adan familin ku ne to amma kuma ba za a gaya ma yarinya tun tana karama cewa ba wane shine mijinki ko kuma a cikin 'yan uwanki zamu miki aure sai a kyale ta sai ta je ta fara mu'amala na soyayya da wani a waje sun shaku da juna sai a zo a ce ai ba za a ba mu na waje ba dan uwanta za a ba to wani lokaci daga wannan ake samun matsala ta riga ta mallaki hankalinta ko kuma abin da ya shafi sha'ani na karatu kowane dan adam da Allah ya halicce shi akwai abin da yake so a rayuwarsa iyaye ba su da lokacin zama su tattauna da yaro me yasa kake son kaza me ya kake so ka zama a rayuwa me dalilan ka me kaza to idan abin da yaro ya ce yana so ya zama misali kamar yanzu a kasar nan mu Najeriya akwai karatuttukan da idan yaro yayi kusan ba su da amfani hmm. because wasu babu inda ma yaro zai je ya aiki wani babu inda zai practice to amma saboda sha'awa wani zai ce shi kaza yake so ya zama to kinga ya kamata ya zama akwai fahimta tsakanin iyaye da yara da za su ba shi shawara to kar ka yi kazan da kake so kai yana da kyau amma ka fara yin kaza saboda kaga in kai kaza zaka samu aiki da kuɗin da kake yi na aiki zaka iya biya ka je kai wancan da kake so ko da wancan bai baka abinci ka dai cika burin ka da kake so mm. saboda buri a rayuwa yana da mahimmanci wanda mafi yawancin mutanen mu bamu dauke shi da mahimmanci ba musamman bakaken mm. fata kuma musamman mutanen mu na arewa za a ga dan me za kai kaza wani zai ce dole dana ya zama likita yaro baya so mm. wani zai ce dole zai zama lauya yaro baya so ba a tattauna da shi kawai wasu su kuma iyaye dan su cimma burin burge abokan su da kawayen su don wani kafinta yake so yayi kwarai da gaske baban sa ya ce sai ya yi pilot ya ce sai yayi pilot bai so mm. yaro zai je a yi ta kashe kuɗi to kin ga duk irin wannan akwai abubuwan da ake shiga a bada shawara wato shawarar nan kowa ya shafa kenan kowa ya shafa sannan akwai wani tsari da muke da shi wanda muke ba ma wa'inda za su shafi babban makaranta shawara musamman yaran da suke aji biyu aji biyu na babban secondary ss2 kenan da yan aji uku wanda za su fita so da dama iyaye suna mai 'ya'yansu tarbiyya daga gida amma daga lokacin da yaron ka ya fita ya tafi makaranta babu uwa babu uba idan baka bashi tarbiyya da wayar da kai na abin da zai iya gani to sai kiga an samu matsala yaro idan ya je a ƙarshe sai zama bai samu cikakken karatu ba wasu sun ruɗe shi ya koma yana yin wani abu wanda bai dace ba bari mu koma kan maudu'in da muke ciki ainihi wanda shi ne wanda za mu mai da hankali akan na ma'aurata wato ba da shawarwari ga ma'aurata um, da kuma wanda suke shirin shiga aure ta wato za a inganta shi wannan aiki naku na ba da shawarwari musamman ga ma'aurata ko wanda suke da niyyan auren a daidai wannan matakin ta yaya za mu inganta shi musamman a cikin al'ummar wanda ba su saba da wannan shiri na ba da shawarwari ba duk da yake da muna da wannan al'ada ta shawarwari a mm. irin nama al'adar wanda ina ganin yanzu an wofantar da shi gaske kwarai da gaske mm. to kamar yadda kika faɗa ne dama wannan abu ba wai wani sabon abu bane duk yawanci abin da turawa suka zo da shi dama yana daga cikin addinin mu mm. ko yana muna da irin namu na gargajiyan mu sai dai yanzu kawai tunda mu mun saki komai kamar yadda dazu na misali mun zama jemagu mu ba mu nan ba mu can wannan tsarin da iyaye suke daukan 'ya'ya a lokacin da aka ma yarinya ranar aure mm. a ce ta zagaye dangin uwarta ta zagaye dangin ubanta ta musu kwanaki duk a nan gurin ake wannan kansilin din za a gaya mata kwarai da gaske za ta gani kwarai da gaske in mm. baba wance ga irin zaman da take da mijinta in gari ya waye yana nan bai nan za ta kai ruwa za ta tsugunna ko ya ganta ko bai ta gaishe shi za ta gyara gida ga yan take da 'ya'yan mijinta da sauransu kin gama kwanaki biyu uku hudu kin bar gidanta kin je gidan inna wance ita ma kin ganata nata in zaki taho za ta gaya miki dan zaman da zaki kina taya ta aiki tana karanta miki to fatin da zaki je gidan miji mm. dole ki zama mai hakuri ki eh, biyayya ba baccin banza ki zama mai amfani mm. ibada ki rika ma mijinki addu'a duk yana cikin cikin kasile wanda yanzu abin da yasa ba a samun wannan daman harka na neman ilimi na boko da na addini wanda kuma sai aka samu matsala a bokon ba a koyar da wannan zaman auren a makarantun addinin ma kan shi babu wani aji da ake warewa mm. musamman na koyar da zamantakewa sai dai kawai akwai maka littattafai yadda ka yi addini mm. shi zaman aure an dauke shi a matsayin wani abin da kawai duk yanda ta samu to a zamanin ka koya to da mazan da ake aure suna da lokaci su ma sun samu tarbiyya yanda suka ga iyayen suna zama da iyayen su mata to a yanzu mazan da ake da aure yanzu ba su da lokacin koyar da mata su ma kansu su ma gama sanin tarbiyyar auren ba na su koyar da wata to kin ga ko an samu matsala dole namijin a koya mai meye auren ya ake rike mace ya ake samun girma a wurin mace domin yana daga cikin abin da ke kawo mana matsalolin yawan sake-sake mazaje da ba su san yaya kake samun girma a wurin mace ba saboda kafin mace ta girmama ka kai zaka fara ba kanka girma sannan ta girmama ka to wato kina nufin idan ga mata kulawa kenan da jan ido ba shi bane ta inda namiji yake samun girma a gurin mm. mace shine duk abin da aka dora maka na matsayin hakkin ta ka kiyaye misali gidan da za ta zauna abincin da za ta ci kakka taba yadda mace ta siya abincin da za ka ci kullum idan ina yin lectures Na kan faɗa ma maza ko garin kwaki Allah ya hore maka ka kullo a leda santana ka kawo ma matarka ka ce wance yau ke hakuri ga abin da Allah ya hore min jika mm. mana mu ci ko da kuwa a gefe kaga ta girka talatala a cikin babban kula da kuɗin ta ko da kuɗin iyayenta ka nuna mata za a ci talatalan Allah saka mata amma kai ne babba kwakin nan za a fara ci da kai da ita to daga haka namiji yake samun girma duk wani abu da ya biyo gida mace za ta yi shakka to muddin namiji bai tsare ma mace hakkokinta ba to mm. dole akwai damuwa damuwa duk yadda yake hmm. tunani wannan tsawa ba shi bane idan ma kana tsawa tana tsoro yau da gobe za ta daina saboda ta gane cewa yanzu take ciyar da kai sannan kuma namiji yayi kokari ya zama a cikin gidan aure wannan al'adar da muke da shi wanda mata take zuwa da kayayyaki maza su yi kokari ya zama su ma suna yin wani abu ko da kayan falo ne kwarai da gaske ganin yanzu ma auren ma ai masu kudi kawai ake yi ai da gaskiya malama ina ganin shi akwai wanda ma na ga ya ce matar shi ta kuma ya bata zo da injin ɗin wanki ba saboda ya ga a makota an kawo kwarai da gaske gaskiya ne malama ina so shigo wannan zancen wani lokaci idan mun ga laifin maza dole mu ga laifin mata a wani lokaci tun daga lokacin da ake nema ana gina neman ne a al'amari na karya mm. mazan ba su gane cewa to in zaki min kaza to menene kuma hakkin in cin mai kaza da shin ya dace in ansa ko bai dace in ansa ba ƙaryan ko kuma in ce tunani na ƙaryan ya ginu ne wani lokaci mafi akasari daga wurin mace mata mata nawa ne wani lokaci suke iya tambayan namiji cewa Wasu tattauna al'amarin zama gidajensu za mu zauna tare za mu yi kaza tare za mu menene tunaninka misali zan yanzu idan namiji ya je neman aure a mafi yawanci abinda kawai ake tambayan shi shine menene sana'a shi haka ne ne mm. ai kada kada tuwo ya kasa gaskiya ne kada tuwo ya kasa amma kina <laughs> da sanin cewa ah, an fi so ma namiji ce yana hustling ne da a ce shi malami ne wato shi yana dan bige bige wato an ga ga namiji ce dan bige bige eh, da a ce mai shi malamin makaranta ne in yau aka ce kai malamin makaranta za ka ce a ce to ai baka da sana'a mm. albashin ba eh, ana kallon albashi ba wai ana kallon shi kokarin shi bane wani kowa da abin da Allah ya bashi kuma abin da Allah ya bashi ya ci shi zai ci da shi mm. in ka takura shi yana iya zuwa ibo miki matsalolin da ke ma sai kin kasa zaman auren mm. so wanne ake ciki aboki na taba zuwa neman aure ya ce shi malamin makaranta ne aka ce to Allah ya baka sa'a aka samu aiki da ya dawo yana makaranta to ya ce shi malamin makaranta ne kuma an ce Allah ya shi sa'a ya samu aiki eh, wato wannan baya cikin aiki baya cikin aiki to kin ga iyayen da suka faɗi wannan magana mm. yaya kike tunanin yarsu da wani tunani yarsu za ta yi zaman aure in za ta je gidan ma kenan in za ta je gidan kenan mm. so kuma idan ta zo namijin ya mata ƙarya ta je gidan kuma ta gaba haka bane me zai fara a gidan wani ai an sai na wurin hukumar da kuma fuskanta irin wannan kinga an wargaza gidan tun kafin ma ai to a wurin aikin kuma da Ismail eh. da wani lokaci ya kamata su wanda suke da niyyar auren su fara zuwa wurin ku misali kila an sa ranar misali eh, shekara ko wata eh, goma ko wata shida daga wani daidai wani lokaci ya kamata su fara ziyartar irin wuraren ku don neman shawarwari a gaskiyar magana shine daga lokacin da iyaye suka aminta cewa za ku yi aure ni zan baka yata kai kuma za ka aure yata ina ganin a lokacin iyaye kamata su yadda cewa ya kamata ku je wannan special training din na cewa na musamman a muku karatu mace ne za ta zo ko kuwa namiji ko kuwa duka su biyu gaskiya ne a wannan tambayin da kika yi shine babban one of the major challenge inda ake fesa. wato matsalar da ake idan yanzu yanzu namiji na iya cewa ni zan aure gida cewa ya kamata mu je training iyaye ya kamata a ce su faɗa amma wanda ya kamata a ce su yadda su bashi wato su karfafa su shine iyaye iyaye ba wai sun kasa ba ne a'a amma akwai yadda su suke hanga da wa'inda kuma suke kokarin ba da wannan tarbiyyar su ma suke kallo mu yanzu abinda mu muke muka fahimta abinda muke ji abinda muke gani ya sha bamban da abinda iyaye suke gani kuma muna gina ilimi ne akan abin da muke gani muke ji muke kuma fahimta maimakon abin da su iyaye suke dan abin da yake faruwa abin da yake faruwa abin da wanda iyaye zaka ce wanda wani a wani tunanin shi ba zai ba na ka gaya maka wani abin na faruwa wallahi tunanin ka to yanzu idan za a je wurin ba da shawarar eh. Mace ne ita kadai take bukata shawaran ko namijin ko ko a ma'auratan biyu ai abin da ya kamata shine su biyu saboda kamar yanzu ne eh, idan ka je wurin likita hmm. idan kana maganin cutan da yana iya shafan abokin zamanka. ka ai ba mutum da ya ke likitoci ma suka aika su ce da mutuwa ce je ka zo da matarka su nisa mm. suke haka saboda sun yi maganin cutar da ke jikin mace ko namiji ba su yi na namijin ba mm. aikin banza suka yi ba za a dawo mm. so in za a zo dole sai an yi maganin gaba daya ai zamantakewa ake yi ba wai ana yi ba ne na to wato abu mafi kyau shi ne mata da miji ko budurwa da saurayi ne kasance suna zuwa a lokaci guda ana faɗakar da su a akan hanyar za su yi zauna lafiya Mm. saboda yana da kyau a mu kanmu a cikin session din mu dole wani abu zaka ba su ne JC mm. ya za ku yi kaza abu kaza ya faru daga nan ne zaka yi gejin tunanin su to kare haje akan abin da ya faɗa a wannan bangare na wa'inda kamar aka sama date amma mu wanda aka sama rana wanda aka sama rana za a yi musu aure akwai wani program da mukan yi wanda mukan ce ma a voluntary counseling wato shiri ne na sa kai na sa kai mm. saboda kamar yaran nan wasu basu ma kai matakin fara abin da ake ce ma soyayya ba to wani lokaci duk da koda a ce an sa musu rana za su zo a yi musu kansilin idan ya zama tun farko ma a wanda aka zaba na auren ba na gari ba ne mm-hmm. nan ma akwai wani matsala so aka yi kokari a koya ma samari da 'yan matan duka shin idan kana so ka samu abokin aure wa ya kamata ka kula wani irin saurayi ya kamata ke yi shi ma wace irin budurwa ya kamata ya nema wanda ake tunanin za a gina zamantakewa hmm. to tun daga nan yarinya za ta sa a ranta yana lura da ta to shi ma mai natsuwa ne zai bi ta to akan yi wannan ne saboda a yi kokari dai ya zama an gina tarbiyyan abin da ya shafi aurataya saboda kowa idan ya taso dama karshen inda ake buri ya isa ga gidan aure to kin ga wannan tarbiyya na abokin da za ku zauna ne da ake tunani sannan wanda shi mala Ismail yi bayani shine to an riga yanzu an sa date mm. zaka je ka shiga wani gida wanda baka san meye a ciki ba meye da meye sabon rayuwa sabon al'umma to dole kana bukatan horo a kan shi ba wai kawai zaka je ne kawai ka fada da kama kuma lokaci ɗaya su karbe ka kwarai da gaske hmm. dole akwai matakai da za a bi tun da a zamantakewan gidan aure kala kala ne wani da miji da mata kaɗai za su zauna wani da mata da miji da iyayen shi wani da mata da miji da iyayen shi da kishiya da yan uwa da dole sai an koya yanda za a yi siyasa na irin wannan zamantakewa saboda wata za a kai ta ino eh, mai ake cewa ba ruwanta hmm. irin bata san komai ba salaha za a yi mata makirci a fitar da ita daga gidan miji ba tare da ita ta ma san menene ba saboda me bata samu irin wannan training din na aure ba amma ga wadda ta samu ta zo za ki ga yana da wahala duk wani abu da aka taho da shi shi ma namijin ba za a zo kai a ce mishi ai idan ka fita kaza take yi ya kama ya hau ba zai yi amfani da ilimin da ya samu na ya ake zama yaya ya kamata ya zama tattaunawa tsakanin ma'aurata da sauransu to sai ki ga da izinin Allah da kuma taimakon shi aure ya daɗe babu wannan yawan sake yawan saurin sake-sake a cikin shi. na kuma ta makarama wata zare sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. a aure.